him and الظالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درهنا لهدي درن إشرين جوة رمضان هجرة دول إلى دريه أربعين دابيو wanda ya dace da daren biyu ga watan mai ayyar 2021 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa marratan ukura cikin wannan majalisai namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin watan ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodi muna roƙon allah maɗaukakin sarki taimake mu ga mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da ya dace da littafinsa da kuma sunnar manzonsa sai abin da zai yarda da shi sannan muna roƙonsa maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu ya azurta mu da halal mai yawan gaske ya ba mu dukkan alkhairi na duniya da lahira da kuma tsare mu daga sharrin duniya da lahira to kamar yadda aka saba muna da tambayoyi mai tambaya yana cewa malam yin sallar tahajjud a gida shine yafi ko kuwa yin shi a masallaci cikin jama'a shine yafi domin na ji wani malami yana kafa hujja da hadisin umar akan cewa bid'a ne to farko dai shi hadisin na umar da yake magana yana ishara ne zuwa ga wato ƙarara sunnar tarawihi da sai na umar yayi kuma kamar da muka ce ƙara raya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar eh, tarawih domin annabi ya wa mutane sallar tarawih sau tsaya sau biyu sau uku a nan hudu bai fito ba mutane sun taro sun cika masallaci har waje da asuba ta yi ya fito yake ga musu cewa yana sane da abin da ya faru jiya abin da ya sa bai fito ba ya ji tsoron kada a wajabta musu wannan sallah ne da kuma wannan tsoro ya kawo da mutuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam kuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a fitowa nan ba wai mutane sun daina sallan tarawih ba a zamanin annabi ana yi sai dai ana yi ne gurub-gurub haka a cikin masallaci wasu gefe guda su haɗu mutum uku tare da liman wasu mutum shida tare da liman wasu mutum goma tare da liman haka suke sallan tarawih sai da na umar allah ya kara masa yarda lokacin da ya kama khilafa bayan an kamar shekara biyu yake cewa yana ga ya dawo da wannan sunnar da ya tara su mamakon suna sallah group group ya tara su a kan liman guda ya rika musu limanci kuma haka aka yi bayan ana wannan sallah wani lokaci ya fito ya ga ana sallah yake cewa ma dallan wannan bidi'a bidiyar da ya nike nufi a nan bidi'a ta luga ba wai bidi'a ta shari'a ba ba ta yadda umar zai ce ma dallan bidi'a ta shari'a alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu bid'atin balala to shi kuma sallan tahajjud asali dai ma'anar sallan tahajjud sallan da za a yi bayan an yi bacci can cikin dare an farka shine ma'anar tahajjud kuma tahajjud da ake yi a ramadan wannan sunansa a fikance ana kiran su salatu ta'qi wato sallar dori an yi tarawihi bayan sallar isha sannan kuma a dora bayan an yi bacci an farka saboda haka sunan salatu ta'qi shi ma kuma wannan a ramadan yana da asali ba bai da asali ba imam abu dawud ya ruwaito hadisi na 1375 da tirmizi hadisi na 806 da nasa'i hadisi na 1300 da darimi hadisi na 1818 da ibn kuzaima hadisi na 2206 da ibn hibban na 2547 da abubakar ibn abi shaiba cikin musannaf na 7695 da isnadi sahihi. daga sahabi abu zar Allah ya kara masa yarda ya ce sumna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi azumi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli bina bai mana limanci ba a sallar nafilan dare hatta baqiya sab'un min ash-shahr har sai abin da ya rage wata ya ƙare kwana bakwai kawai faƙa bina hatta za a da sullai ya yi ta mana limanci a masallacinsa sallan nafilan dare har kashi ɗaya cikin uku na dare ya tafi sun malamai ƙumbina fi sadisa a dare wato na shida da ya rage kafin ramadan ya ƙare bai mana limanci ba wa qama bina fil khamisa a dare na biyar da ya rage kafin ramadan ya kare sai ya sake mana limanci a masallacinsa sallar filan dare na ramadan hatta zahaba har dai rabin dare ya tafi فقلنا له سيمك سيد يا رسول الله يا منظوم الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه دا كاتي قبل أن نصلى ما هر مكي asuba. fakala sai ce ai ba komai innahu lamarin lamari yake man kama ma'al imami duk wani wanda ya salla tare da liman a masallaci a wannan wata na ramadan hatta yan sarifa har dai liman ya yi sallama ya gama sallah ko ma wani lokaci ya gama sallah kuti lahu qiyamu layla in an zo bashi lada za a rubuta masa ladan wanda ya sallaci daren gaba daya saboda kar ku damu don jiya mun yi sallah na tsawon kashi ɗaya cikin uku yau kuma muka yi sallah na tsawon kashi wato rabi ba kar ku damu ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشهر sannan daga nan annabi bai sake mana limanci ba sai da kwana uku ya rage ramadan ya tsare wa salla bina fi salisa sai ya mana sallah a wannan dare uku da ya rage ɗin wato a daren 27 kenan a ahlahu wa nisa'ahu kuma ba mu kaɗai ba ma mu maza ya ma kira iyalensa da matansa duk ya taro su a zo a yi sallah a wata ruwa ya kira 'ya'yansa mata da matansa a aure da sauran matan musulmi su zo a yi sallah ko muka yi sallah fatsama bina ya yi mana sallah hatta ta kawasu fara. har muka ji tsoron cewa alfijir zai keto ba mu gama sallah ba tabi'i mai ruwaito wannan hadisi daga sahabi abu zar ya ce fakultu lahu sai na cewa abu zar wa mal fala ne take nufi da fala ƙara a taho ya ce ina nufin suhur har muka yi tsoron lokacin taho zai wuce ba mu yi ba saboda haka wannan salatar ta fi ira da asali muna fata Allah madaukin sarki ya taimake mu tambaya ta biyu tana cewa malam na ji na ka ce wanda ya ba wa annabi musa alaihi salam wanda ya ba Musa annabi wanda ya ba annabi Musa alaihi salam ko a garin eh, abin nan taimako ko taimako a garin Madiyana annabi Shu'aibu ne wanda ya ba annabi Musa alaihi salam taimako a garin Madiyana annabi Shu'aibu ne sannan kuma na ji wasu malamai sun ce ba annabi Shu'aibu ba ne kuma haka sigar ayar ta nuna cikin suratul qasas ina son ƙarin bayani eh surar kamar da ka ce, a cikin suratul qasas abinda aka ce kawai wa abuna shaykun shaykun kabir wannan gaskiya ne ba ce abuna shu'aibu ba faɗi ba faɗi haka ba sunan annabi shu'aibu a wannan kissa amma dai su wa'annan yan mata biyu sun ce babansu tsoho ne sosai to amma maluman tafsiri wasu sun ce eh, annabi shu'aibu ne saboda annabi shu'aibu ya yi zamani ne a madiyana a wannan wurin shi ma ya zamani saboda haka wasu na cewa annabi shu'aibu ne wasu kuma suka ce ba annabi shu'aibu ne wanda suke cewa ba annabi shu'aibu ba sun ce ai akwai nisa akwai zamani yana da nisa tsakanin annabi shu'aibu da annabi musa da za a ce annabi musa har ya zo ya tarar da shi to sai dai sa annabi shaibu bayan halakar da jama'arsa ya sake rayuwa a duniya wajen shekara 240 to saboda haka ba wani abun mamaki ba ne zamanto shi ne annabi shaibu ma dai menene wannan kilafi ne na wajen masu tafsiri ko masana tarihi misali ibn jarir al-tabari shugaban masu tafsirai a cikin littafin na tafsiri tawilul qur'an ya ce wa amma abuhuma amma wannan baban nasu da suka ce wa abu da shekun kabir fa fi ikhtilafun an yi sabani cikin menene sunansa fa qala ba'dhum sashin maluma suka ce kana ismuhu yasrun suka ce sunansa yasrun sannan ibn jarir ya kawo wannan asar daga abu ubaida kala kana lazi ista'jara musa wannan da ya ba wa musa aikin aiki wato ya masa kiwo na shekara takwas ko goma ibnu akhi shu'aib yasrun wato dan dan uwan annabi shu'aibu ne da ake kira yasrun sannan ibnu jarir al ya sake cewa wa qala asaruna wasu kuma maluman sun ce bal ismuhu yasra sunansa yasra ba yasrun ba ya kawo hadisi wannan asar an ibn abbas har zuwa ga abdullahi dan abbas kala yace alladhi ista'jara musa wannan da ya ba musa aiki yasra sahibu madyan wato sunansa yasra mai madyan wa qala akharuna qawli na uku kenan wasu kuma suka ce بل اسمه شعيب سناس شعيب وقالوا سكتشي هو شعيب النبي صلى الله عليه وسلم شين شعيب النبي من طيلة أمنشي ثبت قريشي نما ابن جرير الطبري يكاونا أثري حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد يا جاء منا قال يتي سمعت الحسن وأتناجي حسن البصري يقول لنا شوى yaquluna suna cewa shu'aibu shu'aibun sahibu musa wato wannan dattijo da ake cewa abuna shekun kabir shi ne shu'aibu wato annabi shu'aibu wato mutumin annabi musa wanda ya ba annabi musa aiki kuma ya aurarwa annabi musa yarsa saboda haka dai ba matsala ni na zaɓi abin da na zaɓa ne wanda ya kore kuma ko ya zaɓi abin da ya zaɓa saboda ka dukkan adamu amma dai gaskiyar lamari babu a cikin alkurani bai zo ba cikin wannan kissa cewa annabi shu'aibu ne alaihi salam babu kuma da hadisi ingantacce daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan dattijo shine annabi shu'aibu alaihi salam na'am wa yalifuna bismillahir rahmanir rahim ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله har yanzu siyakin ayoyin nan bai gushe ba yana magana kan munafukai da suke madina suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran muminai da irin halin da suka nuna lokacin yakin tabuka wa yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah innahum lalle su laminkum wai suna daga cikin ku ai mu'minun suna daga cikin ku ko mu'minai wa ma hum minkum gaskiyar lamari ba sa cikinku ba sa daga cikinku hanyar jirgi daban hanyar mota daban su munafukai ne jauharin hanyarsu shine nuna imani da Allah da harshensu da kuma wasu 'yan aikace-aikace da suke a zahiri sannan kuma tabbatar da kafirci da rashin imani da Allah da manzon Allah da alkur'ani a cikin zukatansu ko kuma halin ku yarda da Allah da imani da shi da manzonsa a bayyane da kuma koyi saboda haka ta ina za su kasance minkum daga cikin wannan ba gaskiya ba ne walakin nahum sai dai su qawmul mutane ne ya yafraquna yafraqun ay yakhafuna da suke tsoro kullum matsorace suke yakhafuna an taf'alu bihim kal mushrikin suna tsoron kada ku musu irin abin da kuka yi wa mushrikai shi ya sa fai halifu na taƙiyatan za su ke ta muku rantsuwar taƙiya su gaya muku abin da yake saɓanin zukatansu na'am lau ya ji duna malja lalle lau ya ji duna malja'an yalja'una ilaihi da za su samu wata mafaka da za su fake cikinsa a ce ba madina suke ba za su samu wani wuri inda kasuwancinsu zai ci gaba harkokin nomansu zai ci gaba komai nasu zai ci gaba da tuni sun bar ku sun je suna ta muku sharri a can rashin samun wannan dama ne kawai ya kasance ya sa suke tare da ku amma lau ya ji duna malja da za su samu wata mafaka au magharatin wato saradi ba ko za su samu wasu gurare ko kogo kogo wasu wurare da za su je su zanna hankalinsu a kwance au muddakalan mawdi'an yadkhulunahu ko wani wuri wata mashiga wasu gurare da za su shiga wata mashiga da za su shiga cikinta su samu nutsuwa su samu harkokinsu su ci gaba yadda suka ga yadda ya kamata da ta ne sun bar ku la wallau ilaihi da sun juya zuwa ga wannan mafakan da sun juya zuwa ga waɗancan kogo kogon da sun juya zuwa ga waɗancan mashigan da sun bar ku wa hum yajmahun kuma alhalin su yasra'una yasra'una suna ta gaggawa fi dukulihi cikin shigarsa walin sirafi an da barin ku isra'an gaggawa la yarjuhu shay'un babu wani abin da zai iya maida da shi karfaratul jamhuri kamar doki mai nuna tawaye ta san mai shi ba zai iya dawo da shi ba cikin hayyace hayyacinsa saboda linzami to da haka za su zamanto muku amma saboda ba sami wannan dama ba shi yasa suke tare da ku a madina kuma suke muku ƙarairayin cewa su daga gare ku amma ba da gare su suke ba na'am wa minhum من يملك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون sannan daga cikin halayensu ya manzo Allah da kuma muminai wa minhum daga cikinsu man yalmizuka fi sadaqat akwai masu aibanta ka game da sadakoki ai fi qasmus sadaqat cikin yadda kake rabo ko rabon sadakoki da kake yi ga mutane ayar zakka da kake rabon zakka daga cikin su akwai wanda suke kushe maka sai ta guna guni su ce a ba ba mu da yawa ba wannan ya ce ba ba shi ba wannan ya ce ai an fifita wani a kansa akwai masu wannan gunaguni da suke zagin ka suke aibanta ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in utu minha radu idan aka ba su wani abu na zakka sai hankalinsu ya kwanta sai su nuna yarda wa illam yutu minha in kuma ba su wani abu daga zakkar ba idahum yasqatun sai su ta fushi wannan ko ba daidai ba ne kuma dai ana samun irin wannan musuloli har yau har gobe saboda haka za ga mutane da yawa ba sa shugabanninsu adalci in ba an samu masu imani ba sosai wani zai zamanto sanadin halakarsa kenan shi yana ga in akwai inda ake samu ko za a ce za a kawo wani taimako da arewa mutane shi ran da duk bai samu ba to shugaba zamanto azzalumi shi kam dole ne kullum sai an bashi ran da ba a bashi ba ko shekaran da ba a bashi ba to shugaba zaman ta mara adalci a zalimi wannan ba daidai bane <laughs> abu dai tun ba ba zai ishi kowa da kowa ba ta yi wannan shekara ka samu ko wannan wata ka samu ko yau ka samu ko gobe ka samu amma dai ba ka samu ba ko wani watan baka samu ba ko wata shekaran baka samu <clears throat> na'am ولو رضوا كم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله نعم Allah ya ce walau annahum da dai su rabu sun nuna yarda ciki da waje sun nuna yarda da ma'atahumullahu abinda Allah ya ba su wa rasuluhu da manzonsa minas sadaqati na daga zakkan nan wa nawiha ko wani abu makamancin zakka ko wata kyauta aka kawo wa manzo Allah domin ya riba wa jama'a Eh, ko wata sadaka ta nafila da aka wa manzo Allah domin riba wa jama'a wa qalu suka ce hasbunallahu ay kafinallahu Allah ya isan mana in mun samu koda kaɗan ne Allah maɗaukin sarki shi zai isan mana wato shi zai taimake mu kuma in ma ba samu ba su ce sai yuqina Allahu min fadlihi wa rasuluhu idan ba mu samu yanzu ba muna fata nan gaba Allah madaukakin sarki zai ba mu daga cikin falalarsa manzon sama zai ba mu min sadaqatin ukhra daga wata sadakar an kasa masa wata sadaka domin ya riba wa mabukata mu za mu samu in ba mu samu yanzu ba za mu samu daga baya ai ma ya muna ya samu abin da zai ishe mu da za su ce haka su sake cewa inna ila allahi raghibun lalle mu ga Allah ne dama muke kuɗayi an yi na wato ya wadata mu wa jawabu lau kowane lau yana da jawabi da ka zo da na girmama ka da ka zo jawabinsa da na girmama ka ko da na ba su kyauta to saboda kada an ce lau annahu wa lau annahu ashe yana bukatan jawabi ina jawabin jawabin ba a rubuta cikin nasin alkurani ba amma dukkan mai kashin basira cikin larabawa zai fahimci jawabin shi ne da kana khairan lahu da sun yarda da irin abin da aka ba su to da hakan shi ya bi alheri gare su iz sadaqatu amrun min Allah domin su harkokin zakkan nan ko kuma dukiyar zakka al'amari ne umarni ne daga Allah madaukakin sarki wa faridatun sannan wani rabo ne na tilas da Allah ya tilasta wa mawadata su ba da shi tu ukazu min al-azmiya da ake karbansa daga mawadata wa turaddu ala al-fuqara sannan a sake dawo da abin da aka karban zuwa ga matalauta wa hiya masuratun fi tawaifa zakkan nan an takaita ta ne kan wasu ƙungiyoyi kan wasu jama'o'i ba kowa ake ba zakka ba minan nasi yu'ayyinuhum alquran wanda alqur'ani zai ayyana su ko yake ayyana su walaysa matrukatan li ikhtiyari ahadin min an-nas wato cancantar samun zakka ba a ba da shi ga ganin damar mutane ba a bar shi hannun wato ba a bar shi ga ganin damar mutane ba a'a Allah ya riba zakkar da kansa ya ce ga wani da wani ko su wani da wani ko nau'in su wani da wani ne ake ba da zakka قال الله لبان مصارف الزكاة سي الله يتشي سبود بينا إن دأكي وأن دأكي ربا وزكا هو أنقلوا لي كوجيو إن اكي ربا وزكا الله سيتشي إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمولقة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله نعم والله عليم حكيم إنما الصدقات أبن سني شيني دوكي الزكاة أي الزكوات مصروفة أنا ررباتني دوكي الزكاة للفقراء فقيري الذين لا يجدون ما يطووا موقعا من كفايتهم فقيري واتوا أنن دباسا ساموا wani abu da zai auku ma'aukar abin da zai ishe su ba su da abincin da zai ishe su wannan ana kiransu fukara wal matakin haka nan zakkan nan ana riba ta ga miskinai nau'i na biyu kenan allazina la duna shay'an miskini anan yadda malai fassara shi wato miskinai su ne waɗanda ba sa samun komai wahum ahwaju wato eh, wanda ba su da komai shi fakiri yana da shi duk da dai ba zai ishe shi ba zai zanna kadaran da an samu watakila wurin buɗe bakin ƙosai biyu ƙosai biyu gaskiya ba isa ba amma dai ya fi babu shi ko miskini mukaddara ba da ma ƙosai ko ɗaya saboda haka hum ahwaje inda malikin a wurin imam malik lafazin fakiri eh, lafazin miskini wato ya fi zama ƙasa akan lafazin fakiri wato miskini ya fi fakiri bukata a wurin fassarar imam malik ko fahimtar imam malik min al-fuqara wa ukhiru an al saunan wato li'irdu al sai aka jinkirta su wato wurin bayani kaga tun da sun fi fukara bukata wani watakila da za a ce abin da ya kamata sai ce inna masadaqatu lil masakini don sai suka fi bukata amma kuma sai zaman to aka kawo su a matsayi na biyu to me yasa aka yi haka mala yake hikimar haka shine an faɗi haka ne saunan li'irzul fuqara domin a tsare mutuncin fuqara wa timaman bihin domin kuma a nuna yadda ake himmantuwa da su mislu takdimil wasiyati ala dayn kamar yadda wato aka kaddamar lokacin wasiya aka kaddamar eh, abin nan lokacin da ake maganar haƙƙin wato abin da mamaci ya bari sai aka ce to a dudu wasiyar da ya bari duk da kuma bashi shi ya fi muhimmanci domin mutum ya bar dukiya misali yanzu ya mutu ya bar dukiya miliyan goma ba za a ce shi kenan magarin su ɗauki miliyan goma ba a'a za a dubi wasu haƙoƙi kafin a kai ga haƙƙin gado daga cikin haƙoƙin nan za a dubi a ga cewa wasiya ya akwai wasiyan da yayi cewa in ya mutu a ba wa ne kaza ko su wa ne kaza da kaza za a dubi wannan sannan kuma za a dubi akwai wanda ke bin sa bashi kaga za a dubi wannan sannan kuma dai dama akwai haƙƙi misali kamar harkar janaza idan ba da kyauta ake yi ba tawar mu anan kusan babu wata matsala yawancin ne ma ba sai an ɗauka daga dukiyar mamaci ba watakila ma ba daga dukiyar waliyansa ba yawanci bayan Allah sai tattalin wannan haka filin da za a je a binne shi ba sai an saya ba mu a nan yawanci ko kuma ta tattalin sa ko mutane tuntuni sun haɗa kayi sun sayi fili inda za a rika binne mutane ba tare da wani ya biya ba eh, watakila ba sai an sayi itatuwa ba nan ma an ita samu wasu mutane ko wasu mutane sun ɗaukan baka suna kawo itatuwa ba sai an kawo ruwa ba amma dai asalin wannan lamari duka wannan ɗawainiyoyi bigirin da za a binne mamaci da ne da za a binne mamaci da shi da itatuwa da za a binne mamaci ko taburmi ko eh, abin nan kasko-kasko duka wannan asalinsa daga dukiyar mamacin za a ɗauka a yi shi da za a kaddara babu mai ɗaukan zama zuwa makabarta sai an biya dole cikin kuɗinsa za a ɗauka a biya to duk wayannan abubuwa za a gabatar da su kafin a zo maganar gaduwa sai abin da ya rage ne za a ce to magada kuma kowa ga nasa ga nasa to a cikin wayannan haƙoƙi haƙƙin bashi ya fi haƙƙin wasiya muhimmanci domin bashi haƙƙi ne na wani shi ko wasiya alherinsa ne to amma wurin ambatar sai a gabatar da wasiya to haka nan ma duk da miskini shi ya fi bukata amma sai aka jinkirtar da shi aka gabatar da aka gabatar da fakiri shi ne malakin ishara a واهتماما بمثل تقديم الوصية على الدين وإن الشافعية أما أورين إمام الشافعي طبعا أورين إمام مالك كما يدمك مكتشيني مسكيني ياتي فقيري بكاتا أورين إمام مالك كما فقيري ياتي مسكيني بكاتا شي كم أورين تقوم ياتي في نوم الكينة da aka ce na masara kasar fuqara wal masakin normal ne a wurinsa amma a bisa fahimtar imam malik ne ake bukatan ayi wannan bayani kamar yadda shehin musa abubakar mamud gumi ya yi bayanin da ya yi wal'amilina wato zakka ana ba da ita ga fakirai ana ba da ita ga miskinai nau'i biyu kenan wal amilina alaiha da masu aiki wurin zakkan su ma daga cikin kuɗin zakkan za a biya su su anan ba wai zakkan ne za a ba su ba a'a ta yiwu kai miloniya ne amma aikin ka shine ka je daji ko ka je ƙauyuka ka tara dukiyar zakka ka kawo in ba aikin kyauta za ka yi ba kana da haƙƙi a biya ka kuma za a biya ka ne daga cikin wannan kuɗin zakka shine ma'ana wal amilina alaiha masu aiki akan zakkan ayat sadaka ce min jabin wa qasim wato masu kawo jabin masu kawo zakkar wa qasim ko masu aiki ɗawainiyar rarraba zakkar tunda dukiyar zakka za a kaddara abu ne da yawa in dawa dawa ce tana da yawa sosai in masara tana da yawa in gero in shinkafa tana da yawa in dabbobi shanu ne masu yawa ne saboda haka aiki ne mai yawa tsakanin masu ɗaukowa da masu tarawa masu lura da dabbobin ko wannan dukiyoyin da kuma masu rabawa a kaiwa wani kaza a kaiwa bangarori kaza duk wannan suna bukata aiki ne na kuɗi suna bukata a biya su to halal ne ko kuma asali shine za a biya su ne daga wannan dukiyar zakkar ta muka ce min jabin ko daga masu kawo dukiyar wa min jabin daga mai kawowa wa qasimin da mai ribawa wa katibin da mai rubutawa ma wani ya bada zakkarsa bana zakkarsa shanu kaza ne tumaki zakkan tumakinsa shanu kaza ne zakkan hatsinsa eh, buhuna kaza ne haka dai mai rubutawa aikinsa rubutu shi ma za a biya shi da kudin zakka wa hashirin da mai tarawa wal irris da kuma wanda suke jagorori kamar masu anguwanni walhasib da masu lissafi duka dai wa'annan duk dai masu wannan aikace-aikace ba za a ce su eh, a banza kawai za su yi ba ko saboda neman lada kawai a'a su ma wa'annan za a biya su daga cikin wannan zakkar wannan nau'i na uku kenan wal mu'allafatu wal mu'allafati qulubuhum ko da kuma wanda waɗanda ake so a ja hankulansu ko a janyo zukatansu zuwa ga riko da addinin musulunci ana ga suna da amfani cikin musulunci amma kuma ana fahimta suna da rauni suna akwai maslahar da hukuma take gani bana a ce wane gashi ne yana da muhimmanci ko a cikin danginsa kabilarsa babban mutum ne ko yana da tasiri a gari kaza saboda haka muna ga a cikin dukiyar zakka a cire miliyan uku a bashi wannan zai ji daɗi ya ƙara imaninsa ya ƙara ƙarfi ya ƙara jan hankulan jama'ansa addini ya ƙara ƙarfi wannan ana kiransu me almu'allafatu ulubuhum an gani shi ba duk matalauci ba ne amma dai saboda babba ne cikin jama'a ana sauraron sa to wannan musulunci ya yarda in an ga akwai maslaha a bashi wata kyauta ta musamman mai yawa daga zakka domin hankalinsa ya ƙara kwanciya domin ya ƙara eh, taimakon addini an fahimci abin yawwa والمؤلفة eh, ay li yuslimu aw yathbuta islamuhum ko domin su musulunta ko ana ganin wani ba musulmi bane amma shi wannan yana gan aka masa an kyautata masa sosai watakila hankalinsa zai dawo cikin musulunci da musulunta babu laifi a nan idan gwamnati ko shugabannin zakka suka ga ya dace su ɗauki wani kaso mai yawa su bashi aw yasbuta islamun ko ko musuluncin su domin ya ƙara ƙarfi mu'allafatu qulubuhum aw na za'irun ko kuma aka ba su zai sa wasu sa'o'in su ce a to a musuluncin nan kaka ka kirtawa mutane a to lallai Ma'anguwa kaza shi ma zai musulunta ko hakimi kaza ma zai musulunta kowa ne kaza mashhurin nan a cikin kabila kaza ko a gari kaza aka masa irin wannan kyauta lalle shi ma zai musulunta duka wannan wanda suka hukuma da take lura da zakka ko kuma jihohin da suke lura da zakka in sun ga akwai maslaha tabbatacciya ko kuma wacce maslaha mai rinjaye a cikin zato mai rinjaye suna iya iban wani abu na zakka su ba su wannan duka suna cikin layi almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake so a jawo zukatansu aw yadubbu anil muslimin ko za su taimaka wa musulmi su kare musulmi mutane ne a bangaren su suna da tasiri sosai kuma watakila musulmi ba sa jin daɗi sosai ana gan aka ba wa manyansu wani bangare na zakka zai sa su ƙara tausayawa na ƙasa da su na ƙasa da su wanda suke musulmi ya zama to suna kyautata musu to duk ana iya yin wannan almuhim dai wannan ijtihadi ne da zai zama to yana tare yana wurin wa yana wurin shi abin nan shugaban daula ko shugaban ƙasa ko khalifa ko amirul mu'minin an fahimta ko wa hukmu jami'ul aqsam batin inda al-malikiyya a wurin malikiya a mashabar imam malik wa hukmu jami'il aksam hukuncin dukkan wa'annan eh, bangarori suna nan har yau har gobe har kiyama ta tashi babu lokacin da za a ce yanzu bangare kaza kam an riga an rufe shi saboda watakila ko musulunci ya yi karfi ko ne abu a'a a wurin a masabar malikiya har yau har gobe musamman mu'allafatu qulubi nan suna nan duk lokacin da aka ga cewa akwai maslaha a ba wani kaza kuɗi domin musulunci zai samu ƙarfi ana iya yi shi ne mana jami'ul aksam wa hukmu jami'il aksami batin inda malikiya la inda shafi'iyya amma banda imamu shafi'i wurin shafi'awa فالأول والأخير لا يطيان اليوم wato na farkon da na ƙarshen ba a ba su zakka a yau li'izzin islam saboda wato musulunci ya riga bunƙasa da khilafil akarina sabanin sauran da suka rage ko kuma e, abin nan na farko da na biyu ba a ba su sabanin na ƙarshe guda biyun da suka rage wa'annan za a ba su a sahi a bisa yake bisa mafi inganci wurin fatawar wato maluman malik e, shafi'iyya to har yanzu wa fi fakkar riqab ana ba da zakka saboda a samarwa bayi yanci wato ga bayi a lokacin da ake da bayi ke saboda haka cikin bayin nan za a samu akwai na gargaro za a samu wasu mutane ko suna da karatu ko suna da kokari wani haka addini amma kuma suna karkashin mutane ba eh, iyayen gidansu ba su da yanci to babu laifi a cikin dukiyar zakka a fanshe su a biya iyayen gijinsu kuɗi domin a sama musulunci yanci su zamanto cikakkun mutane da za su amfanar da kawunan su ci gaba da amfanar da al'umma ko ta hanyar ilminsu ko ta hanyar kasuwancinsu ko ta hanyar wani abu wanda yake eh, suke da ikon badawa na fa'idantar da al'umma to abinda ake nufi da a anan ai almukatabina waɗanda aka rubuta musu su kawo kaza wato ba wai bayi sakakku ba wanda iyayensu iyayen gijinsu ba su ayyanar da niyyar cewa suna so su fanshi kansu ba in suna da abin da su fanshi kansu akwai abin da ake kira mukatab bawa mukatab shine wanda eh, ubangidansa zai ce wane ka je yanzu na baka dama cikin lokaci kaza ko cikin shekara ɗaya ko cikin shekara biyu ko cikin shekara uku in ka kawo mini kuɗi miliyon biyu shikenan ka fashe kanka wani ana kiransa ne ana kiransa mukata tun da shi mukatar ne yanzu ba an ba shi dama kenan zai je ta nemo inda zai samu kuɗi da kansa domin ya tara wannan kuɗi miliyon biyu ya kawo uban gidansa domin ya samu yancin to irin waɗannan su ne ake kiransu abin nan wasan riqab domin su dama iyayen gijinsu sun zaɓi cewa su kawo wani kuɗi domin su su samu yanci walgharimina hakanan kuma waɗanda ake bin su bashi ai ahalud wato waɗanda suka ci bashi allazina stadanu li ghairi ma'siyatin waɗanda suka ci bashi amma ba bisa sabon Allah ba ko autabu ko ko da sun ci bashin cikin sabon Allah amma kuma dai sun tuba yanzu to tun da dai akwai bashin a kansu kuma wajibi ne su biya su waɗanda ana iya taimakon su ko kuma suna cikin waɗanda za a ware wani kuɗi ko aka ware wani kuɗi aka ba su domin a biya musu bashi wannan ya dace wale salahun wafa'un ana bin su bashi sannan ba su mallaki dukiyar da za su iya biyan bashin nan da da ita ba amma inda bashin da ake bin su miliyon goma ne amma kuma sun mallaki wani abu da kimarsa ya kai miliyon goma in ka ebe na su ne yau da gobe mu suna da gidan da suke zama wannan suna bukatanta sannan akwai wani kuma gida akwai wani gidan ko akwai wasu gidajen daban nasu ne wannan gidajen za in aka sai da su za su yi miliyan goma ko za su miliyan goma sha biyu to nan su ba sa daga cikin wanda ya kamata a taimake su domin sun mallaki wani abin da za su iya su biya bashi nan da shi in sun ga dama in suna iya sai da shi su biya bashi ko ba tare da ya taɓa wato bukatar su ba ta mulkiya wanda take wajibi ne dole su biya ta auli islahi zatil bayni ko kuma sun ci bashi saboda sasanta tsakanin mutane walau azumiya ko da mawadata ne su akwai wasu mutane ko da dai watakila babu su a cikinmu da yawa amma a cikin larabawa ko a cikin al'ummai da yawa akwai irin waɗannan za a ga wani saboda sasanci sasanta sulhu tsakanin mutane a ga cewa wane abin nan akwai rikici tsakanin wane da wane saboda wani ya karɓi bashinsa bai biyar wani nan kuma wata bai da ikon biya hmm? ya zo ya satanta su nawa ne bashin eh bashin miliyan biyu ne ce to da Allah ka kyale shi ne zan baka wannan kuɗi saboda neman a yi sulhu tsakanin wayannan mutane biyu ya je ya ci bashin miliyan uku ko da dai shi mai dukiya ne yana da wani abu nasu shi bai da matsala to idan ya ci irin waɗannan basussuka saboda sulhu yana sulhu ne tsakanin mutane to wannan ya halatta a bashi kuɗi daga cikin zakka domin ya biya waɗannan basu suka saboda dama ya ci basu suka ne ba don biyan bukatan kansa ba a'a domin sulhu tsakanin ne tsakanin mutane an fahimci wannan to shine bayanin sa a ƙarshe ce auli islahi zatil baini walau aghniya ko da ko su waɗannan wadatattu ne haka nan wasi sabilillahi ana ba da zakka domin tafarkin Allah ay alqaimin bil jihad ana ware kudin zakka domin a dauki dawainiyar masu tafiya jihadi ko a sai makamai domin jihadi wannan bangare ya halatta a ba da kudin zakka gare shi amin ma da fai alahun ko musamman ga mutanen da su ba su da abin nan eh, eh, ba su da fai'i wala ogniya ko da ko suna da wadata ana iya ba su mai ana iya ba su wannan zakka domin abin nan jihadin su abin nan ya karfafa wannan sabil hakanan kuma ana ba da zakka ga matafiya musamman a wancan zamani na da matafiya yana cikin hatsari sosai ta ya zama mai arziki ne ma a garinsu amma yanzu ya yi tafiya ya zo guzurinsa ya kare da sauransu kuma ba kamar yanzu ba ne a ce akwai waya akwai maganan eh, banki akawun intanet inda kake kana iya cire kuɗi kana iya sa kuɗi kana iya karɓan kuɗi ba irin wannan yanayi ba ne ake da shi a wancan lokaci to saboda haka ibn sabil matasiyi da guzurinsa ya yanke ya zamanto mai bukata ko da mawadaci ne a garinsu to ana iya iban wani abu na kuɗin zakka a bashi ya cancanta a wannan lokaci to shine malai yake cewa al-munqati fi safarihi wanda eh, mushkila ta same shi a tafiyarsa wato guzurin sa ya yanki faribatan ko ainihu basilil muqaddar ay furiba faribatan wannan rabo da aka yi aka ce miskini na da haƙƙi faƙiri na da haƙƙi al-mu'allafatu qulubuhum na da abin nan na da haƙƙi arriqab na da haƙƙi al-gharimin ko al-gharimun na da haƙƙi fi sabilillah na da haƙƙi ibn sabil na da haƙƙi wannan rabo ne da aka riba saboda haka faribatan din nan ai furiba faribatan saboda haka wannan lafazi na faribatan da aka masa nasbi an masa nasbi ne da fi'ilihi bi fi'ilihi al-muqaddas da fi'ilinsa da ake kaddarawa ai faradallahu faridatan abin nan da kuka ji da Allah ya riba to ya riba shi ribawa ko kuma ribawa ribo ne ribawa min Allah daga Allah wa laysa bisiyari ahadin minan nasi ba wai ribo ne da aka yi bisa ganin daman wani ba ko bisa zaɓin wani ba daga cikin mutane Allah ne wannan ribo ya ware bangarori guda takwas ko jihohi takwas والله ألا عليم مثنين بخلقه قال ترسى فأنا حكيم جنين في سنئه تكين أي كنف فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء بايا هلتا أربا ذكا كو أباد ذكا قوسم كو وجه دوال إن لم أنقلوا لي قدا تقص وأضاف الصدقات إلى الأسناف الأربعة بلام الملك ملكي Eh, an yi ibafar zakka zuwa ga na'uka guda hudu na farko aka ce abin sani zakka lil fuqara'i mallaka ce ta fakirai wal masakin mallaka ce ga miskinai wal amilina alaiha mallaka ce ga masu aiki domin tabbatar da zakkar wal mu'allafati qulubuhum mallaka ce ga mu'allafati qulubuhum wanda ake so a ƙara jan hankulan ƙara hankulan su zuwa ga musulunci kaga nan duk ana an jingina zakkan zuwa gare su da abinda ake cewa cikin ilmin nahwu la mutamlik kudin ƙarshe kuma ba haka aka yi ba yanzu shi yasa malai yake bayani wa abafa wa abafar sadaqati Allah ya ibafar ko ya danganta zakkokin nan ilal asnafil arba'ati zuwa ga dangogin nan guda hudu bilamil mulki da lamin mallaka wa ilal arba'atin akhira sannan zuwa ga dangogi hudu na ƙarshe kuma bifi azzarfiya ya danganta su da zakkar ta hanyar harafin fi wanda ke eh, na zarafi sai na hudun sai ce eh, eh, na hudun me yake cewa ya sai ce wa fir riqabi hmm? ka ga bai ce lil riqabi ba ya ce wa fir riqabi wa fil gharimina wa fi sabilillahi wa fi ibn sabil saboda haka daga fir riqab al gharimi innan madufun shi ma majrurun ne alame ala fi nan domin maɗufin ne alar rifa wasi sabilillahi nan kam amma sake abin nan wasi fi sabilillahi har yanzu fi sabilillahi maɗufin ne alal gharimina alal kuma riqab sannan shi majrurun ne bi fi'in nan wanda ke shi ne na farko da aka ambata sun wajen riqab haka nan inna sabil shi ma majrurun ne bi fi domin shi maɗufin ne ala fi sabilillahi maɗufin ne ala alal gharimina maɗufin ne ala الرقاب me yasa aka yi haka in ji malam an yi haka ne lil ish'ari bi itlaq al mulki fil arba'ati al ula wato domin a sanar a nuna ish'ar bi itlaq al mulki da sake mulki fil arba'ati al ula wato sake mulkin zakka a cikin dangi hudun nan na farko amma wa taqidihi da kayyade shi ba a bar shi mutlaqan ba fil akhirah Wata a dangogin nan guda hudu na ƙarshe bima iza surifat fi masarifiha al-mazkura fa iza lam yahsul istarfu fi masarifiha isturji'at bi khilaf al-ula wato su wayannan guda guda hudu kullum an ba da su ya tabbata kenan amma su wa'annan dangobi guda hudu wato idan har ba a same su ba wato ba a samu sharaɗinsu ba da aka ce daga riƙaf nan ba a samu riƙaf ba ba a samu sharaɗin abin nan eh, eh, zarama ba ko algarin ba to ko da an sarrafa zakkan daga ba za a sake dawo da ita domin su mulkin su ba cikakke ba ne ba mutlaki ba ne saɓanin shi miskini da faƙiri da al'amilu alaiha da kuma al'mu'allafati ƙulubu waɗannan wato su suka fi ƙarfi a wurin zakkar saboda kusan bukatar su a fili take miskini kowane lokaci ya tamci zakka ba wani ba wata matsala sannan shi ma faƙiri kowane lokaci ya tamci zakka al'amilu fi zakati kowane lokaci yana bukata a biya shi domin aiki yake yi shi mu'allafati qulubin wannan sifar sa tana nan kowane lokaci domin komin kudin sa koma menene nasa idan dai har an ga za a amfanu da shi to ya dace a bashi ko ana iya bashi kuma ba wata matsala to amma su sauran akwai akwai kaidi a ciki saboda haka duk lokacin da ba a samu wannan kaidi ba ko da an ba da zakkar ana iya menene ana iya dawo karɓo da zakkar a sake dawo da ita to haka dai mala yake gani muna fata kuma Allah ya saka masa da alheri eh to bari mu karasa dai وليس المقصود صرفها في جميع الأسناف الثمانية كما أبن في أنن ko kuma ba wai ana nufin cewa idan mutum ya fi da zakka ko kuma gwamnati idan aka taro zakka aka kawo mata in ta zo ribawa dole kowane bangare daga cikin bangarorin nan takwas sai ta ware masa ba a'a ba dole ba ne abinda kawai dama ayan ke nufi duka bangarorin da sun cancanta da za a kaddara yanzu a wannan shekara an ga cewa miskinai da fakire kawai za a bawa ba a cewa to don me ba bawa mu'allafa Allah fata kulubun ba ba za a ce don me ba bawa wa al ba don me ba bawa wa ibn sabil ba ba za a faɗi haka saboda haka ba dole ba ne duk lokacin da mai zakka fi da zakka sai ya dubi wannan bangarori takwas ya ba kowanne ne ba dole ba ne bal ya juzu sarfa li ghairiha wala wato eh, yana halatta na'am bal eh, la yajuzu abinda ake nufi dai duk lokacin da za a bada zakkan kada a bada shi wajen waɗannan guda takwas amma ko da ɗaya ne kawai za a bayar cikin takwas ɗin to yayi wannan shine abinda ake nufi to ina gama sai mu tsaya saboda lokaci yayi na'am ai ba gobe bane daren 20 yau ne daren 20 yanzu muna cikin <laughs> daren 20 na ramadan dama mai ake akwai neman taimako ko mun nemi taimako a daren 20 eh, goma farko yau ne goma na biyu amma dai muna cewa a kimtsa za mu nemi taimakon goma na biyu a farkon goma na uku saboda haka gobe kowa sai ya zo da shiri mu ma da arama za mu ɗanki kimsa ina jin arama na da ƙarfin gwiwa yanzu zai wuce naira dubu ɗaya nema insha Allah zan wuce dubu biyar in Allah yadda eh na'am akwai wani bawan Allah da ya gyara mana su azuzuwa a nan makarantar mu da ana bin Malik muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masa kai alheri ya sanya albarka cikin dukiyarsa kuma ya yawaita mana irin su cikin al'umma hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin kai ya isa haka السلام عليكم ورحمة الله